Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ragon miji return. Da haka dai har Ali ya samu ya samu nutsuwa. Jikin Sakina na ci gaba da girma ba za ta iya cewa komai ba. in cool ya ce I love you Sakina ina son ki sosai har cikin raina. Ya ci gaba da faɗa mata kalamai masu daɗi domin rage mata ciwo. Sannan ya tashi ya nufi ya ɗora ruwan zafi ya dawo wurinta yana ta mata sannu. Yana ƙara binta da kallo. Ruwan na tafasa ya koma ya juya su a roba ya kai ta toilet ya ƙara musu yawa. Daidai zama. Sannan ya dawo ya ɗauke ta ya saka ta a ciki. Jikinta ya ƙara ɗaukar rawa ta kankame robar zufa na ƙara keto mata har wani lokaci yana tsugunna gefenta. A hankali ta rage ƙyarma da alamu ta fara jin daɗin jikinta. Ya koma ya ƙara haɗa wasu ruwan ya dawo gunta. Suna yi ya sauya. Ya sauya mata har suka wuce sannan ya mata wanka ya ɗauko ta ya maida ta ɗaki ya buɗe wardrobe ya ɗauko wasu kayan ya sa mata. Sannan ya yi zaune bakin bed ɗin hannun shi akan jikinta. Yana ta kalanta da tausayi idanunta ƙulle. Ya ce Sakina ya jikin? Ta ce da dama-dama a hankali ya ce me kike ji? Ta yi shiru tana jin nauyin faɗa masa ya ce ki faɗa min ko mu tafi asibiti ne? Ta girgiza kai ta ce ina jin dama. Ya ce sannan a hankali zai bar zafin ki daure ki bacci zan je na yi wanka. Ta ɗaga masa kai ya tashi ya kwashi zanin ta, da ya ɓaci da bedsheet ya je ya wanke ya wanka ya dawo ɗakin. Har ta ɗin idan ta biyu a azaba bata bari ta yi bacci ba. Ya saka rigar bacci ya kwanta. Gab da ita suna musayar numfashi. Ya ɗaura hannu akan ta ya rintse ido. Sosai yake mamakin dauriyarta. Duk da dai ya san bai saki jiki ba amma kuma ta yi masa bazata. First night ɗin shi da Samira ya faɗo mai a rai. Ta dage kururuwa da ihu amma ga Sakina ta ba ta almost three years ga shi tsit. A sirrance yana ta tunani baccin gajiya ya kwashe sa. Makwabta kuwa wanda suka san labarin shi da 'yan guruf. Wayanda suka san labarin shi suka kasa kunnuwa su ji kukan amarya amma tsit kake ji. Tun da asuba fitsari ya tada Sakina ta yunkura ta tashi zaune. Ta ji wani azaba, ta cije baki ta fara ƙoƙarin sauka a bed ɗin. Fitsari sosai take ji kamar zai kuɓuce mata. Motsinta ya sa Aliyu ya farka ya kalle ta ya tashi zaune ya ce sakina ya aka yi. Ta ce fitsari ya matse ni sosai. Ya yi saurin tashi ya ɗauke ta ya kai ta toilet ɗin. ke da take jin fitsarin amma tsiltsil ya rinka fitowa Aliyu ya tsaye yana kallon tare ta gama ta miƙe a hankali. Ya taimaka mata ta ƙarasa miƙewa. Yana kallon ƙafafunta ya ce, kina iya tafiya? Ta ɗaga kai ya ce, to mu je ɗakin ya sake ta. Ta yi tsaye ta kasa takawa ya ce, mu je, ya dafa ta ta fara ware kafafu tana tafiya. Aliyu ya sake ta ya dafe kai yana sallalami a zuciyarsa. Ya sake ɗaukar ta ya maida ta kan bed ya dawo ya ɗora ruwan zafi ya alwala. Ya yi sallah ya ɗauko ta ya fara gasa ta. Baya son ‘yan uwanta su zo mata bankwana su same ta a haka. Ya yi bakin sa, har takwas saura sannan ya kuma yi mata wanka ya dawo da ita ɗaki. Ya sake mata kaya ta yi sallah ya maido ta ya maida ta kan bed ya rufe mata bedsheet ya fita. Wani kemist ya fara zuwa ya siyo fenkila da paracetamol ya siyo kayan tea ya dawo ya haɗa mata tea mai kauri. Ya ba ta ta sha da drugs yana ta mata sani ya maida ta ya kwantar da ita. Ya sha nashi ya tashi ya kwaso kayan da ya shanya ya linke ya fita a gidan. Yana fita ya ci karo da wata babbar mata za ta shigo gidan. Ya gaida ta, ya haye mashin ɗin shi ya gaba. Matar na shigowa ta yi ta sallama sakina ba ta fito ba. Ta karasa ciki ta same ta kwance tana tsaye tana kallon ta ce, Ya aka yi ko, sakina? Tana tsaye tana kallon ta ce, Wani abu ya faru ko sakina ta ɗaga kai. Matar ta ce, Ya miki gashi sakina ta ƙara ɗaga kai. Matar ta fita ta ɗora wani magani a wuta bayan ya dahu ta zuba a roba. Ta kamo Sakina ta shiga ciki. Maganin yana saurin kashe zafin ciwo a hankali Sakina ta ji jijiyoyinta da suka riƙe sun ɗan saki. Matar ta ce ta fito, ita da kanta ta koma ɗaki duk da haka kafafunta ba su game ba. Tana tafiya a hankali. Aliyu na shagon shi kawo ya iso shagon maganar da ya zo masa da ita ce ta kiɗima shi. Dan ya yi tsaye sai ya bashi takardar Samira. Dan tun bakwai babanta yake ƙofar gidan shi. Aliyu na hawaye ya rubuta saki ɗaya ya bashi kawu ya amsa ya nufi su Samira. Yana zuwa ya salama aka ce baban ya fita still ya bada takardar ya ce a aji masa. Time ɗin da Samira ta ji ya sake ta ta sha kuka sosai amma tana ta bawa kanta haƙuri yadda jiya bata yi bacci ba. Ba ta tunanin idan matar ta haihu ita bata haihu ba za ta iya rantsawa. Aliyu ko kamar mai zazzaɓi haka ya koma Azahar na iya koma gida bai ko bi ta kansa gina da ke ƙoƙarin girki ba, duk da ba ta da lafiya ya wuce bedroom ya kwanta. Sakina ta biyo bayan shi ta zauna kusa da shi kan bai ta ce yaya baka da lafiya ne? Ya buɗe ido ya kalle ta ya kakaro murmushi ya kwaninta yana kallon ƙunshin da ke jiki. Ya ce na ke ciwo ta ce sannan akwai magani da na sha ɗazun bari na kawo maka. Ya yi shiru ta dawo ta kawo mai ya amsa ya sha yana niyyar kwanciya ya ce kamar ƙamshin girki nake ji. Ta yi murmushi ta ɗaga kai ya ce warke kenan. Ki ce an jima akwai ƙari. Ta yi ƙaramin murmushi ta sunkuyar da kai ya yi murmushi ya ce wasa nake dama. Dama baki ba kanki wala ba. Da ni zan yi amma ko yanzu na ji daɗi zan ci girkin niyo amaryata. Ta yi ‘yar dariya ta tashi ta koma kicin. Bayan two days keken Aisha ya ƙare na Fasilat ne. Tun da ya mare ta ta sa wa kanta share shi. ta dauna koyi masa magana kamar tun da ya mare ta ta sawa wa kanta share shi ta daina koyi masa magana kamar baya bari. ya rinka dalle ta da yatsun shi biyar in ta ji sha'awar girki ta yi ta ci ta zauna ta yi kallo ko ta koma ɗaki yau da dare tana sana girkinta ne tun da ya mare ta bai ko ƙara yadda sun haɗa ido ba Ta kulle ɗakinta ta yi kwanciyarta tana cat. Kamar daga sama ta ji ana nokin ta tsaya ta kalli waya ta karfe tara da minti biyar. Ta tashi ta je ta buɗe tana sanye da rigar barci. Tana sanye da rigar barci silk light purple. ta bakin cinya sanɓala-sanɓalan cinyoyinta a waje. Rigar duk ta fi ta kwanta mata ta fi duk jikinta. Tana budewa ta ganshi tsaye fara binta da mayan kalo daga sama. zuwa ƙasa, yana jin sha'awarta ita ma kallon step from toit head. Sannan ta zo za ta mai da ƙofar ta rufe ya saurin tare ta yana mata wani kallo, ya kutsa kai cikin ɗakin. Fasila ta bi bayan shi da kallo ran ta ɓace ganin ya nufi bai ta bi shi. Ta sha gabansa tana kallon shi a yamsa ta ce mai ka zo yi nan? Dan Allah ka fita bacci zan yi. Ya yi ƙaramin murmushi ya ce ni ma baccin zan yi ta ce a ina. bakin ta buɗe ya ce a nan mana a kan gadon matata. Ta yi masa wani irin kallo ta juya ta nufi ƙofa. ya yi saurin kamo hannunta ya jawo ta ta faɗo jikin shi. Wani shock ya ziyarci Brian ɗin dukansu idanunsu cikin na juna suna wa juna kallon sha'awa. Hannayen shi zagaye da ita. Wata irin desire ɗin ke ƙara bijirowa Fadi yayin da ita ma jinta jikin shi ya ƙara mata tatar desire ɗin. Suka ci gaba da kallon juna a hankali ya rinƙa matsawa da fes ɗin shi. Ya ɗora lips ɗinsa a kan nata ya kama nata lips ɗin ya fara tsotsa cikin salo. Wasila ta limshe ido tana jin daɗi mara misaltuwa ba ta san time ɗin da ta zagaye shi da hannuwanta ba. Ta buɗe baki. Can wani tunani ya faɗo mata, me ya amfanin ta ba wa fad jikinta bayan ba za ta dawwama a gidan shi ba, wanda za ta ƙarasa rayuwa da shi, wanda za ta dawwama ƙarƙashinsa. shi ne ya cancanci hakan ba fad ba. Ta yi saurin fito da Tom inda cikin na fad ta janye bakinta da sauri yayin da ta zare hannuwanta daga bayan shi da ta zagaye shi. Tana riƙe tana riƙe jikin shi ya rinƙa binta da wani kallo jikin shi na tsuma ya ƙara nufar bakinta ta kawo da fuskarta. Gabanta na dokawa yayin da take cikin tsananin buƙata ita ma. Cikin so mace da zaya ya kai baki akan wuyanta ya fara bin sa da kiss yana nufar breast ɗinta. Idanuwanta jawo ta sauran sa hannu ta rufe mai baki. Ya dago idanun shi da ya zuba mu da su yana kallonta. Ta ga wata fuska ba tare da ta kalle shi ba ta fara ƙoƙarin zare masa hannun da ke riƙe da ita. Ya rike ta sosai don haka duk yadda ta so zare hannun shi ta kasa. Tana mutsu-mutsu ta ce, Please, ka sake ni. Duk kuzarin sa ya nema ya rasa muryarsa cike da bukatu ya ce, Please, let's do it. Ki bari yau in nuna miki yadda nake son ki. Fasina ta kalle ta tana yamutsar fuska kamar za ta kuka ta ce ba na so don Allah ka sake ni. Yana ta kallonta ya ce Fasilat na gaji, ina son kasancewa da ke, Ki bar ni ko da sau ɗaya ne na kasance da ke. ta na harbawa tana son kasancewa da shi, saboda Desirewal wata tana tuna mata Alhaji Nura. Ta rago idanunta suna jawo tana kallon shi ta ce, ba na son ka, ba na son kasancewa da kai, please ka kyale ni. Zuciyarta ta fara zafi ya tsani jin wannan kalmar daga bakinta. Tana ƙona masa ruhi da zuciya. Bakinsa na rawa idanunsa sun ƙara ja saboda ɓacin rai ya ce, I don't know what to do Basirat. Na nuna miki ɓacin raina, na bi ki ta lalama, amma kin ki ganewa, kin ki kowa. Me rayuwar ma'aurata masoya wanda suka daɗe suna fatan kasancewa tare. Ina son ki sosai, and I will never let you go. Ki yi haƙuri ki bani haƙina. Ta ɗauke ido ta ci gaba da ƙoƙarin zare jikinta tana cewa don Allah ka sake ni na daɗe da daina son ka. Ka sake ni a auri wanda nake so me yasa za ka so kwantawa da ni bayan bana cikin zuciyarka. Ya riko fes ɗinta jikin shi na rawa ya ce ki yarda da ni. Ina son ki. I really do kuma ba zan daina ba har abada. Ta ƙure sa da kallo, ta ƙure bakinsa da kallo suna ta rawa ta sa wanda ta janye fuskarta. Ta matsa gefe ta ce ni kuma ba na son ka ba na son haɗa jiki da kai ko kaɗan. Ya yi tsaye yana kallon ta ga dizaya ga ƙuna zuciya saboda kalamanta Kul ya ce amma kin san mala'iku suna tsinewa duk matar da mijinta ya neme ta take amincewa. Hawaye suka zuba mata ta share. Ta ce wannan shine dalilin da nake son ka sallame ni saboda wallahi a cikin hankalina ba za ka same ni ba. Ka taimaka min ka sake ni don Allah ta fara kuka. Idanun Fahad jawur yana kallon ta yayi tsaki ya juya ya fita ɗakin. Fasila ta koma kan bai ta kwanta tana kuka zuciyarta na zafi sosai. Da za ta fita wata zuciya ɗin da ta yarda da shi saboda ta ji da shi daɗi ko da sau ɗaya ne. But in ta yakan alhajin ta fa, shi kuma me za ta kai masa a matsayin soyayya da kyauta. Bayan ta ba wa fa duk damar da za ta ba Bayan ta ba wa duk damar Ta zaɓe shi ta bar Alhaji an ta bashi ta, sannan ta koma ma Alhaji. At least to me ta kenan. rampart a ɓata zuciyar shi na zafi still. Har yanzu bai daina begen kasancewa da ita ba. Yana tura ɗakin Aisha da ke zaune kan bai ta haɗa kai da gwiwa tana kuka. Ta yi sauran ɗago fes fuskar ta shafkar da hawaye saboda ta je ɗin shi baya nan. Wannan ya tabbatar mata yana gun Fasilat. Kishi kamar zuciyarta za ta fito waje. Ya ƙara sawunta gab da ita ya rike fes ɗinta ya ce Aisha mai ke damin ki lafiya kike? Ta yi saurin dukai da kai ƙasa ba ta san me za ta ce masa ba zuciyarta na ci gaba da zafi. Ya jawo ta jikin shi ya limshe ido yana tafin ɗinta. Ya ce it is me ko I'm sorry ki yi haƙuri. Ta yi shiru tana ajiyar zuciya. Ya ɗago ta yana kalanta ta ƙi yadda idanunsa su haɗu. A hankali ya kai bakinsa yana lashe hawayen idanunta wani sanyi ne ke ratsa zuciyar Aisha. Zafin da take ji. na fita a hankali. Sai da ya lashe hawayen tas. Aisha ta fara maida masa yin a gentle manner. Fasilat na kwance sai dai ta rinka jiyo surutun shi da gurnani irin na too much enjoyment. Hawaye masu zafi suka ƙara zubo mata. Ta rufe kunnuwanta da hannuwanta biyu saboda ta daina jin su amma ina bata daina jin su ba. Har sai daga baya sannan ta daina jin su. Ranta kuma yana mugun zafi shi ko bayan ya gama samun duk nutsuwa sannan ya rungume Aisha a jikin shi. Yana jingine da kambe tana jikin shi hannuwan shi a kanta yana ta shafar gashin kanta. Idanun shi limshe yana ta tunanin jikin Fasilat ita ɗin yake buƙata har yanzu sosai. saboda saboda ganinta da yayi ta rikita shi ba wai don bai samu gamsuwa da Aisha ba a'a ita Aisha ya riga ya gama saninta ya san duk test ɗinta na Basilat ɗin yake so ya samu ya ji amma ta ƙi Aisha ma idanunta limshe tana ta sauke numfashi hankalinta ya kwanta ganin ya kusance ta kuma a ruɗe that means ba abin da ya shiga tsakaninsa da Fasilat kuma kuma ya yi enjoying Washe gari da safe Khalil ya je gaida Hajiya duk ya kanja mai kullum ƙara rage farashi yake. Yana ta ƙara tsawo. Hajiya ta zuba mai ido ganin baya son faɗa mata matsalar shi. Bayan sun gaisa ya zaune ya jigum abubuwa sun masa yawa. Yana son faɗa mata ko zai rage baƙin ciki. Ganin bai tashi ba ga alamun yana son magana ya sa Hajiya ta ce Khalil dan Allah me ke damun ka ne. Ya yi shiru kafin ya mata magana. Hawaye suka zubo mai ya sunkuyar da kai. Ya fara magana Hajiya ki min addu'a please Allah ya kawo min sauki a cikin lamarin gidana. Hankalin Hajiya ya tashi tana ci gaba da kalansa tana son sanin me. Yana hawaye ya ce Jamila shaye-shaye take a cikin gidana. Ba ta tsoro na ba ta jin magana ta in tabta tun safe sai dare take dawowa. Ba ta girki ba ta komai. Har haihuwa ba ta sanyi da ni tana shan ƙwayoyin hana haihuwa. Ya ɓoye mata wasu abubuwan yana jin nauyin faɗinsu. su. Hajiya ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana girgiza kai ranta na zafi. Ta shiru jikinta duk ya yi sanyi. Bayan minit ta ce abin da na so fahimtar da kai kenan tun farko amma kaƙi. Har kuka har kuka ka zauna kana yi saboda na hana ka aurenta. Ka yi fushi da ni ka daina ko cin abinci saboda na ki amincewa. Hawaye suka ƙara zubawa Khalil yana tuno time ɗin. Hajiya ta ci gaba da cewa haka nan na ji abin bai kwanta min a ba, duk da ban taɓa ganin yarinyar ba amma ta cije. Da kamun biyayya, da kamun biyayya ka haƙura ka nemi wata, da duk hakan bai faru ba. Khalil yana hawaye ya ce ki yi haƙuri Hajiya. Hawaye ne suka zuba ma Hajiya ta ce sau da yawa Khalil kana ɓata min rai, hakan na min zafi sosai amma Ba kamar yadda na ji ba, time ɗin da na tura ka ganin Mansura ka wulaƙanta ta ba. Khalil ya rinsa ido yana tuno ranar da ya je gunta abubuwan da suka faru. Hajiya ta ce, Ni na haife ka Khalil, ni na bi ka san jin daɗin ka shi yasa na tura ka neman Mansura. Samun farar mace ba shine jin daɗin duniya ba. Ka samu mace mai kamun kai saliha kamila wacce take burin faranta maka kullum, take kuma gudun ɓacin ranka shi jin daɗi. Na so ka bi umarnina ko da ranka baya so amma ka ƙi. Wanda ya kamata ko don jin daɗi na ka yi Khalil. Ka je makaranta ka san hukuncin mai saɓawa iyaye. Amma ba ka amfani da iliminka. Har kai fashi da ni Khalil saboda ba na son abin da kake so. Bari ke abin a zuciya ba na haƙura amma kaga Allah bai barka ba. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan zunubi Allah na jinkirin uquba ga mai aikata su yanda ya so har zuwa ranar ƙiyama, amma banda zalunci da saɓawa iyaye da kuma yanke zumunci, ana gaggauta uquba ga mai aikata waɗannan tun kafin mutuwarsu. Wallahi kada mu yi wasa da biyayya ga iyayenmu, in dai abin bai saɓawa shari'a ba mu yi iyayenmu. domin mu faranta musu rai a cikin Ƙur'ani ayoyi da dama sun yi magana a kan yi wa iyaye biyayya da kyautata musu A hadisai ma da yawa sun yi kira a kan hakan. Yi wa iyaye biyayya na daga cikin ayyuka mafi falala. Anas Dan Mas'ud ya ce, Na tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi sallama, wani aiki ya fi soyuwa a wurin Allah sai ya ce biyayya ga iyaye. Mu yi bakin mu wurin faranta musu daga cikin abin da ke sa mutum ya yi tsawon rai a arzikin shi kuma ya yawaita shi ne biyayya ga iyaye. Allah ya ji kan iyayenmu, wanda suka rasu da wanda suke raye musu rahama. ya biya musu dukkan bukatunsu ya kuma sa su a cikin aljanna mu kuma ya ba mu ikon kyautata musu amin. Khalil yana kuka mai zama zuciya ya rarrafa ya rike kafafunta yana kuka ya ce don Allah ki haƙuri hajiya na yi kuskure sosai a rayuwata na saba miki so ba adadi don Allah ki haƙuri ki yafe min hajiya na hawaye ta ce wallahi Khalil kullum addu'a ta ita ce Allah ya shirya min kai, ya kuma kyautata rayuwarka. Ban taɓa barin abin a raina ba, ni dai na yafe maka kali, ina kuma roƙon Allah ya shirya maka matar ka, shirin addinin Musulunci, ya ba ku zaman lafiya da zuri'a ɗayi ba, zan taimaka addu'a. Yana kuka ya ce don Allah ki haƙuri hajiya. Hajiya ta kamo shi ya zauna gefen da cikin rashi take share masa hawaye tana cewa ka yi shiru ka daina kuka. Kar ka bari damuwarta ta shafi lafiyarka. ka yi haƙuri kai ta mata addu'a kana mata nasiha da wa'azi har Allah ya dawo da ita hanya. fuska ce da wuri ya rike gyaɗa kai Hajiya ta ce ka yi kalaci kuwa. Ya girgiza kai ta ce ka daure ka ringa cin abinci Khalil. Duk ka bi ka rame idan wani abu ya same ka ba zan ji daɗi ba. Zan shiga damuwa ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka insha Allahu. ta sannu komai zai zama labari. Ya yi shiru ta tashi ta kawo mai kunun tsamiya da ƙosai baya jin cin komai. Amma a hakan ya daure ya fara ci don kare mata musu. Yana ci yana regretin abubuwan da ya yi ta yi a baya. Bayan ya gama ya tashi ya wanke fuska ya fita aiki. Ita ko Jamila ta koma 'yar jami'a, kullum suna tare da su Amisha da Mimi, suna holewa a cikin sukul. Da dare tun Ed Fasila ta yi white rice ta shige ɗaki ta datse. Bayan sa Aisha sun gama dina ya wuce ɗakin shi ya wanka har yanzu brand ɗin shi. Ta gi da tunanin kiss da suka yi da Fasilat da kayan jikinta yadda komai yake a fili very attractive. Yana tuno kalamanta still ya nufi ɗakinta yana zuwa ya murɗa handil ya ji shi a rufe. Bai juya ɗauko spare key ba ya fara nokin a hankali. Ta fito wanka kenan ta zana nokin ta banza. Har ta saka kayanta still yana tsaye yana yi sai kuma ya ɗan tsagaita. A hankali ta ji yana cewa Queen of Indido please ba abin da zan miki. Ta karaso bakin kofar tana hararta ta ce to me zan maka? Ya yi ƙaramin murmushi. Ran shi na suya sai ka ce ba mijinta bai ce ki buɗe please magana za mu Ta ce ina jin ka ya ce please mana Queen ko ba za ki bari na kusance ki ba at least kai ki hana ni jin numfashin ki kusa da ni. Fasila ta ce diya dan Allah ka daina zuwa idan ba so kake ina samun babbi ba. Na ce ka taimaka ka sake ni ka ito ya kake so ne. Fahad na jin zafin maganganunta ya sauke numfashi ya ce na ji ki buɗe min mu yi maganar. Yana jin idan ta buɗe ko ba ta so da tsiya-tsiya sai ya kusance ta saboda ya ga babu ruwanta ita ko shekara nawa za a yi. Fasila ta ɗan yi shiro ta ga yanu kamar za ta buɗe ta fasa ta ce no ka ajiye min fefar a bakin ƙofa zan ɗauka. Ran ba ɓace. Ya ɗan ɗaga murya ya ce, Please, help me queen. Wallahi ina matuƙar buƙatar ki, ki tausaya mun ko sau ɗaya ne, please, I beg you. Fasilat na jin tausayin shi a ranta kullum tana faɗin ba ta san shi amma still yana binta. Ta ce ni babu wani pleasure tare da ni. Ka tafi wurin matarka ka tafi kullum tana maraba da kai. Tana gama faɗa ta juya ya buga ƙofar ya ce Fasilat da ɗan ƙarfi ta yi banza ta haye bed ta yi kwanciyarta.